Tun a shekarun baya, rahotannin jami'an tsaro sun nuna ana ci gaba da kama matasa bakar fatan Amurka da Latino fiye da takwarorinsu fararen fata da na Asiya. Amma wani abin mamaki a cikin wannan lokaci shine matasa da iyayensu suka fito daga nahiyar Afirka sun fara aikata laifuka masu yawa a birnin na New York. wani tsohon jami'in tsaro da ya aiki a cikin gidaje da dama da ake gudanar da irin waɗannan ta'annati ya tabbatar da wannan magana inda ya fara bayyana kansa kamar haka Suna na isa umar faruk kataki da piyaro na yankasa community akwai wasu unguwanni da yawa da yau ‘ya'yanmu ne da kanninmu na yan afirka wasu ghana gambia senegal guinea suke sai da kwayoyi wurin kuma suna nan suna barna suna nan suna halba bindigogi ko even ma bronze community babban polisan bronze community na 'yan sanda ma ya taba kira ya tambaya wani problem ke damun mu afirka to yanzu sabida yaran mu baya control su balle inda na taba haiki na security river park towers masu kawo kwayoyi ma suna ba 'ya'yan su haifaffun garin gama yaran mu ne daga 'yan Najeriya, 'yan Ghana, 'yan Gini rahotanni 'yan sanda sun nuna ana samun irin waɗannan matasan na afirka da ma'aikatan laifin kisa inda a bara wani matashi da iyayensa suka fito ƙasar gambia ya kashe mahaifiyarsa saboda tana masa faɗa ya rabu da abokan banza ya kama sana'a Shiko sarkin musulmi a new york alhaji yahuza abubakar ya ce iyaye na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin tarbiyyar 'ya'yansu inda ya ƙara da cewa kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi ka masa magana ba a takaice son kuɗi ci da sauri a sha yanzu magani yanzu shi ya kawo musu irin wannan saboda haka muna so mu kira administration mu zauna da wasu su so mu miko wuya ya so mu zauna mu su mu gwada musu yadda ya kamata su tafi garin saboda a samu zaman lafiya amma idan suka kiya mu za su jawo mu cikas because kowa shiga matsala duk mu za a nema yanzu mu ata mana lokaci ba shi ma muhammad bashir kabore mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasa da ta hada da al'umman ghana da najeriya da gambia da nijar da sauransu ya ce akwai buƙatar sanya idanu a kan kai komon yara inda ya fara jawabinsa kamar haka iyaye a kula a duba domin kramin da ke gudana cikin united states in ka je mafi yawanci ya ce yayanmu ne na afirka ake samun su don shi muna kira a masani na vice president na yan kasa don Allah jama'a a yi kokari a ringa kulawa da shiga da fitan yaranmu. Sai dai shugabanni a fannin ci gaba a wannan shekaran sun gabatar da sauye-sauyen shari'ar laifuka da aka yi don niyyar gyaran rashin daidaito da ke sa ake kama bakar fatan Amurka ana yanke musu hukunci kana ana tsare su. Amma a aikace a garuruwa irin su New York waɗannan sauye-sauye za su citira lamarin da ka iya ƙara yawaita aikata laifuka inda za a ƙara cin zarafin bakar fatan amurka tare da tsare su a maimakon kare su a cewar masana baba ya ko makiri sashen hausa da muryar amurka a birnin new york